Rashin samun auduga mai inganci don amfani a yayin al'ada na ci gaba da janyo koma baya matuka ga neman ilimi na yara mata. Bincike dai ya nuna cewa 'yan mata masu shekaru goma sha biyar zuwa goma sha tara ba sa zuwa makaranta a duk lokacin da suke jinin al'ada bisa dalilin rashin kuɗin siya audugan da za su saka. A nan Ghana akwai tarin ɗaliban 'yan mata da ba sa zuwa makaranta a daidai lokacin da suke fama da al'ada. Matsalolin dai sun hada da matsanancin ciwon mara, wasu kuma rashin audugan mata ne mai inganci tare da matsanancin talauci. Sunana Ummu Kulsum Ali, ina 17. Na ke zuwa school? Mighty Royal. Ni dai in ya zo gaskiya ne ni dai ban zuwa school. Wata bi kuma ina school in ya zo. je in fai da cikin mu dai ya san in ya zo ni na wannan dai in ya zo. <laughs> Ban yanzu na wuji guda ma. shan ta zufa wata bi ma ina yin kuka sosai sunana na samu hawatan 19 daga Pakuse City. tana cikin prayer ka dai kamar ka na ciwo yana da ciwo na baya ka je school because ka je su ka ce ka zama na class ma ya ta damun ka focus ka duka like bai zuwa kam da sannan ke gwadawa ka da shi suku like yau da yana cikin prayer ka bai da kudin sin pad sa like shi je school a shi jikin shi ya bata shi kuma zo gida don bai da shi ko meye mafita yayin da majalisar Majalisar Dukkin Duniya ta tabbatar da neman ilimi ga yara mata a matsayin ɗaya daga cikin manufofin raya ci gaba mai dorewa. Her Royal Highness Amina Takwaita mai fafatukan kare hakkokin bil'adama ta yi tattaki daga Amurka zuwa Ghana tare da tallafawa yara mata ɗalibai da kofin al'ada wanda mata za su iya amfani da shi har na wa'adin shekara goma ba tare da ya lalace ba. Ɗalibai ɗari hudu da hamsin ne suka ci moriyar kyautan. na ji daɗi fa na ji daɗi na ji daɗi men menstrual cup ban taba gani ba yau ne first din gani na because da na gani na ji daɗi na feel wani ya gani ya ce eh ya bin ga da kai ko oh, kai ka using shi normal kamar da ake take sa san tripa kake yawo kai ka using shi normal sunana alhassan salamatu a zuwa school islamic junior high na ji abu da yawa batun kafinai mata da yawa wani kanana kanana abin da suke zuwa cikin duka ya kai kamar su sa pad amma still ce ya overflow jikin ya bata da yin wannan kanana matar nawa sun san wannan yayin zattawarsu da muryar Amurka a gefen taron rarraba kofin al'adan. Amina Takwaita ta ce, Girls here in Ghana reached out to me and they told me that they're not able to attend school every month when they start their period. Iso Ghana ne ta tallafa wa yara mata da kofin al'adan, sabida sun tuntube ta cewa ba sa iya kammala karatu sakamakon matsalan al'ada, sabida a duk lokacin da suke al'ada ba sa samun zuwa makaranta. Ta ce wannan ya sanya ta neman taimako tare da siya kofin. Ta ce ko da yake dai wasu 'yan kalilan ne ta rarraba jihohi biyu wato kuma kumasi tare da jihar gabashin kasar ghana za ta ci gaba da neman taimako domin fadada rarraba kofin a ghana tare da kasashe masu fama da talauci a nahiyar afirka our united nations sustainable development goal advocates because this campaign meets all of those qualifications dai ta yi kira ga masu fafatukan kare hakkokin bil'adama ciki har da majalisar dukkin duniya da su mai da hankali sosai bisa wannan al'amarin sabida mas'uliya ce akan kowa da ya bada nasa gudunmawa domin domin ganin duniya ta samu kyakkyawan makoma. Hamza Adam Sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana.